Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar akan mitoci goma sha shida ishirin da da kuma ishirin da biyar. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a hausa voahausa.com ko sashen hausa hausa.com ga masu sauraren mu a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu a gidajen rediyo ka masu zaman kanun su da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya fm da ke birnin Kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita ɗari da biyu da a Ghana ana iya samu mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na wannan hantsi na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwanni ta jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar Corona coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da waɗansu sassa na hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na yanzu za a ji cewa dakarun tarayyar Najeriya sun samu nasarar hallaka waɗansu 'yan fashin teku biyar a wani musarar wuta da suka yi da su a cikin ruwan Niger Delta. A jamhuriyar Nijar kuwa majalisar mashawartan da'irar da magaramci ta taimakawa manoman yankin da magungunan kashe kwari. Za a kuma ji kashi na biyu na zantawar da wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Nasiru Adam Alekayayi da masanin tattalin arziki a Abuja Abubakar Ali kan karamcin dala a tarayyar Najeriya akwai mu tahe da shirin kowa bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkan wannan zai zo muku ne bayan kun saurari halin da duniya take a wannan hantsi. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Firaministan ƙasar libanon ya sanar da yammacin jiya litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. muna so mu ba da kofar ceton kasar taimakon da 'yan lebanon za su ba da gudunmawa wurin samun nasararsa in ji prime minister hassan diab a jawabinsa na talabijin ya ce a don haka ina sanar da ku murabus din wannan gwamnati allah ya kare kasar lebanon ya dora alhakin matsaloli da kasar ke fuskanta a kan 'yan siyasa waɗanda suka yi mulki kasar tun bayan kammala yakin basasa na kusan shekaru talatin ya ce sun yi wa tattalin arziki da siyasar kasar barna Kano suka janyo bala'in nan na makon da ya gabata kuma ya yi kira ga yin lissafi. Daga yanzu gwamnatin jihar za ta kasance mai riko har sai an gudanar da sabon zaɓe. Sai dai bai faɗi lokacin da za a yi zaɓen ba, amma a baya ya ce zai fitar da wata doka da za ta sa a gudanar da zaɓe da wuri. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi Allah wadai da halin da wata ƙungiyar 'yan bindiga ta kai a Nijar da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na Faransa. Kane ya kashe akalla mutum takwas ciki har da mai musu rakiya da kuma direban su. halin ya faru ne a wajen babban birnin kasar yamai a wani gandun namun daji wanda ya fice ga masu yawon buɗe ido wannan babbar damuwa ce ga kasar Nijar babbar abokiyar Amurka da sauran masu yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. An hakikanta cewa wannan ne harin farko da aka kai akan 'yan kasashen yammacin duniya a wannan yanki na Nijar. da ya kasance shahararren dandalin yawon shakatawa mai yawan raƙumar dawa da ke ƙasar ta afirka ta yamma da yake tattaunawa da muryar amurka a birnin dakar gales ya bi shugaban wata kungiyar jama'a mai suna wahati da ke daukar kanta wacce ta kware a harkokin al'umman afirka ta yamma ya ce wannan harin a yankin mai fama da rikici bai zo da mamaki ba kasancewa an shafe shekaru da dama ana fama da matsalar tsaro a wannan yanki na sahel wani jami'in leƙen asiri ya fitar da shugaban amurka donald trump ba shiri daga zauren ganawa da manema labarai na fadar white house a daidai lokacin da yake musu bayani akan coronavirus a jiya litinin a nan fadar white house din saboda harbe-harbe a wajen ginin trump ya dawo bayan mintoci kalilan ya kuma ce lallai an yi harbin har ma an kai wani asibiti ya ce wani jami'in tsaron ƙasa ne ya yi harbin kuma ya ce yana sa ran wanda aka harbin yana rike ne da makami wakilin muryar amurka a fadar white house stephen heyman da ya halarci taron ya ce manema labaran sun ci gaba da kasancewa a dakin taron yayin da aka dakatar da ayyukan fadar white house ma'aikatar tattara bayanan sirri ta tabbatar da afkuwan lamarin harin gama ya kaure tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a fadin kasar Belarus a jiya Litinin bayan da aka ayyana da daɗin shugaban kasar a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Lahadi. alexander lukashenko wanda ya kwashe shekaru 26 yana mulki ya faɗa a jiya litinin cewa masu zanga-zangar adawan za su fuskanci hukunci mai tsanani yana kwatanta su da karnukan farautar iyayen gidansu 'yan kasar waje Ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun ce an kashe mutum ɗaya, kana wasu da dama sun jikata a lokacin da 'yan sandan suka afkawa masu zanga-zangar. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar. 'Yan sandan sun yi amfani da gurneti da barkonun tsohuwa da mesan ruwa akan dubban masu zanga-zangar wanda suka yi tattaki a titunan babban birnin kasar Minsk da yammacin jiya Litinin a cikin dare na biyu jere da aka gudanar da zanga-zangar. a jiya litinin fadar white house ta ba da alamun sake sabuwar tattaunawa da 'yan jam'iyyar hamayya ta democrat akan coronavirus da kuma taimakon tallafi da kuma niyyar saka makudan kuɗi domin cimma matsaya mun shirya mu zuba kuɗaɗe masu yawa in ji sakataren bitar malin amurka steve mnuchin a hirar shi da tashar talabijin ta cnbc shugaban ƙasan ya himmatu ya kashe abin da ake bukata shugaban amurka donald trump a ranar asabar ya sanya hannu akan umarnin shugaban kasa na amincewa da ci gaba da shirin ba da tallafi rashin aiki da miliyoyin ma'aikata da ya zo karshe da kuma dakatar da harajin biyan albashi ga amurkawa da ba su da aiki a wani sabon sakon twitter bai fidda yiwuwar sake tattaunawa ba amma kuma yana zargin shugaban democrat a majalisar dattawa chuck schumer da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi akan rushewar tattaunawar ranar juma'a akan batun tallafin yayin da tattaunawar ta rushe a makon jiya shuma da pelosi sun ce 'yan democrat suna niyyar fidda dala triliyon guda a cikin abin da suka bukaci fadar white house ta amince da dala triliyon uku da biliyon ɗari hudu a matsayin tallafin coronavirus. virus labarun duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a halin yanzu sai taskar rahotanninmu za mu kuma fara ne da tarayyar najeriya inda dakarun kasar suka samu nasarar halaka waɗansu 'yan fashin teku guda biyar a wani musayar wuta da suka yi da su a cikin ruwan neja delta ga dai karin bayani da navy commander abdulsalam sani na hedikwatar tsaron tarayyar najeriya yi wa wakilin muryar amurka abuja hassan mai na kaina wato dakarunmu da ke a niger delta karkashin operation delta safe sun samu bayanan sirri ne game da wani wanda ya kasance yana wato satan mai kuma dan fashin ruwa ne wanda ke kira larry bayan an samu cikakken bayanai a kan shi aka ci gaba da bin sahun shi bayan ya shigo daga garin port da shi da wani wanda ake kira ayi abu wato waɗannan mutane sun kasance manya-manyan barayi ne na wato teku kuma an samu wato musayar wuta tsakanin dakarunmu na da ke can operation delta save da su waɗannan 'yan fashin wato teku har inda aka samu halaka guda biyar daga cikinsu amma su waɗannan guda biyu dinnan sun tsere da munanan raunuka kuma haka zalika a lokacin da ake wannan sa'in sa'in nan sun zo da jiragen su na ruwa mun samu nasarar nutsar da guda uku daga ciki haka zalika an samu kama guda biyu kuma daga bisani an je inda shi wannan din wato lare din ne yake tare da mutanensa aka wato kona wurin sannan kuma a wajen wannan musayin wuta da aka samu an samu galabar kwace bindiga ta ak 47 guda uku da alburusai da dama haka zalika kuma daga bisani an samu daman halaka wani daga cikin shi magungun eh, masu fashin eh, teku ne daga wannan bangare wanda ake kira sami shi wannan ya kasance shi mana cikin mutanen da ake nema wato ruwa a jallo ah, yanzu halin da ake ciki a wurin komi dai ya koma ya lafa kuma an su dakarunmu sun ci gaba da mamaye wuraren da ya dace kuma sun ci gaba da bada tsaro kuma za a ci gaba da bin sahun musamman waɗannan lare ɗin da shi da ayi abu har sai an damke su kuma insha Allah za a samu galaba a kansu ɗin. navy commander abdulsalam sani na kwatar tsaron najeriya kenan a hirarsu da wakilin muryar amurka a birnin tarayya hassan mai na kaida yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda majalisar mashawartan da'ir da magaram ta taimakawa manoman yankin da magungunan kashe kwari biyo bayan koke-koken da manoman suka yi na fama da kwari da tsutsotsi a gonakansu kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton da wakiliyar muryar amurka a da magaram mara abari ta aiko muna Wannan taimako ya biyo bayan bukata da manoman ke da shi na wannan maganin kwari a cikin gonakinsu. Mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta da'irar da magaran. A sanin mu daidai yawanci mana an ta taso sai ka ga wasu kwari sun fito kamar kwatamcin bara akwai wasu gunduma gunduma wanda suka sami matsaloli kamar naunin kwarin nan da ake ce ma kuɗi akwai wasu wanda suka samu ma kwara ta zo kuma muna jin labari cikin duniya can wajen gabas wajen kenya da wasu kasashe na gabas a cikin afirka ana zancen da alama kwara za ta yi banna kenan mu ma ya kamata kenan mu tashi tsaye mu dar mada mara don saboda in abin ya ci za a shigo a yi aiki a zo a yi to shine wannan muka ce ya kamata wannan kwansayar da kin namu ya kawo nashi kokari bisa taimako na yaki da irin wannan kwari wanda yake hana damana ta yi kyau a yadda ake sa. Ƙara ƙarfafa hulɗar aiki da taimakawa ma'aikatu na daga irin abubuwan da majalisar mashawartan ta sa a gabanta. Maganin wannan na kwari litar takwas ne da hamsin muka ba da ma'aikatar gona ta jiha kenan dama ita wannan ma'aikatar gona ta saba da irin wannan ta tana nazari ne da koyaushe har yanzu ma akwai matakai wanda suka ɗauka wasan dafartun wanda muka san ana irin samun wani matsaloli an saba kaman balbaji kaman eh, da ta ɗaya kaman guri da akwai matakai wanda aka ɗauka to bisa kan wannan neman maka namu gudunmuwa don saboda a ƙarawa karfi ƙarfi irin wannan gudunmuwa tuni ma'aikatar gidan gona ke jiran shi la'akari da koke-koken da manoma ke ta yi musu nan da can ibrahim musa shine babban darakta na hukumar gidan gona ta jihar da magaran godiya ya yi ta musamman ga majalisar mun karba daga hannun Kwansai regional wata gudunma babba ta magani kashe kwari litir 850 wannan litir 850 za mu iya iya sama wance mai magani eka 850 to an gani a karma gudunma ba ci ba abin da za mu ci sai da mu ci Allah saka musu da haira da sunan ma'aikatan gidan gona da duka al'umma da magara muna musu godiya bisa kan wannan gudunmawa da suka suka kamuna. Su kuwa manoma daga nasu bangare faduwa ce ta zo daidai da zama abin jiran su gidan gona ta shiga aikinta cewar Isa Haladu shugaban manoma na garin na Gwamatse. Majalisar mashawarta da ta yi wannan taimako mun ji daɗin ta kwarai saboda mu dama abin da muke bukata ke saboda da kanshi ma ya fita ya kewaya ga irin kwarin da suke mamayar wake suke wa mamayar hatsi akwai wata tsutsa da take soke lakkal hatsin baki ɗin ta kawai ka tarar hatsin daga sama ya yi jajawur ina wannan taimako ya zo daidai lokacin shi wallahi faduwa ta zo daidai da zama ko wannan mai shan kai muka dan faffesa saboda mu dan samu sauki saukin ta to wannan shine kula mun ku ji daɗi kwarai duka hukuma ta gidan gona mai kula da harkar noma to ya kamata kuma ta shiga aikinta ta shiga ta fesa mun magani tunda mu dai mun je muna matsi kwarai da mu samu wannan abubuwa. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. to an gaida tamar a bari da wannan rahoton za mu sake komawa a tarayyar najeriya a halin yanzu inda za mu ci gaba da kawo muku zantawa kan karamcin dala a kasar da kan kawo cikas a lamuran kasuwanci da tattalin arziki masanin tattalin arziki a birnin tarayya abuja abubakar ali ya bayyana wakilin muryar amurka a birnin tarayya nasiru adamu kaya yadda illar boye dalar ke haddasa karamcinta da hakan kuma hanya ce ta daga farashin dalar azar cin hanci da rashawa a ƙasar. Allah kare ya san nawa ne a dololin da suke hannun mutane a gidaje. kuma wanda yake ba su amfani da shi sun ajiye din yi na dama naira din sun riga sun sace naira din yayi yawa baka ji biliyon biliyon din da ake sacewa na biliyon ne ai ba sa zaune a gida da an dauke dama sai a je a canja dala da an dauke sai a je a canja dala shi ya sa ai wato wannan in na fahimci bayanin nan Abubakar Ali ya nuna wasu suna boye dukiyarsu kenan da dala saboda za ta fi saurin boyewa a gidaje da kuɗi irin na kasashen waje. Iman Nasiru ba dukiyarsu ba ne sun sace dukiyar na ba san ciwon dukiyar ba yi. Wanda yana da dukiya zai canja dala ne dan kasuwa zai canja dala ne ya je a gida. Ai dan dan kasuwa zai canja in ma ya canja din zai je sarrafa ne ya nemi kuɗi. amma wanda yake yana ya yi aikin gwamnati ko dan siyasa ya samu wani mataki ko minista ko ne abu ya je ya saci kudin gwamnati bai san ciwon shi ba bai san eh, abin da yake ba ya je ya canja dala ya ajiye tunda ba zai ma iya tara naira ba na farko tukun a ina zai ajiye naira ba zai iya amma dala za ka yaka ajiye miliyoyin dala a gida kuma da yake bai san ciwon ba samu kawai ya yi ya sata ne ya samu hanya ne mafi sauki kudin gwamnati ne dama kudin dukiyar jama'a ne ya je ya diba ya je ya canja dala ya ajiye lokacin da yana gani idan covid ya shige tafiye-tafiye ya fara zuwa ya dau dola dubu goma ya je facakan shi ya yawo da ya sharholiyan shi ya dawo a shi ne matsalan a inda ma suna sacewa ma suna sa a cikin tattalin arzikin ne ma suna hanyoyin da za a samu aiki hanyoyin da za a samu kamfanonin kama da sauki to su yan najeriya din wainan masu satan sun sata sai su je su aje kamar wato akwai wani dabba mai tururuwa yake ce ko yake ta tara abinci a rami shi ba cin abinci yake yi ba Allah Bakar Ali wani tattalin arziki a irin wannan yanayi wani mataki ya dace a ɗauka don kaucewa ƙarin karirar tattalin arziki. Matakin da ya kamata a ɗauke na farko tukun. Wannan cin hanci da rashawa wannan satan da ake yi a hana a daina a daina wannan sace dukiyar nan da ake yi na farko a tsaida wannan sace-sacen tukun. wanda yake yana da wuya don yanzu muna gani gashi nan kullun ka bude rediyon ka kullun ka bude jarida za ka ji wannan biliyon wannan ya saci biliyon wannan ana zargin shi biliyon kaza biliyon kaza biliyon kaza ba bincike ba ɗauri ba bugu ba duka ba kwacewa abubuwa ma yana ba mutane haushi ma yana ba mutane mamaki a ce gwamnatin da yake yaki da cin hanci da rashawa amma gashi nan kullun kawai gari banda maganan cin hanci da rashawa da barnan dukiyar jama'a ba abin da ake yi to a daina wannan abin a daina shi yadda za a daina kuma a san hanyoyin da za a rufe ne abubakar ali kenan masanin tattalin arziki a birnin tarayya a hirarsu su don muryar amurka abuja nasiru adamu elhikaya karfa a sha'afa muna kawo muku wannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin kwannin jamhuriyar nijar ta taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai yanzu kuma lokaci ne da abdulaziz adili toro zai gabatar mana da shirin sa na kowa ya bar gida kowa ya bar gida

a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adali Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirar mu. Da bako na musamman dan asalin kasar Ghana. Awal Muhammad da ke jihar uh, Virginia a nan kasar Amurka. To me za ka ce ma matasa wanda ke barin Ghana su je har Niger su shiga wannan Sahara zuwa Libya a shiga ruwa a rai ga hannun Allah a iso a ce a samu wani lokaci a su a yi nasara a wuce a zo na amur koko wani lokaci ma rayuwar dai ga yadda take mi zaga wani sako zaka ba su idan suna sauraron mu a wannan lokaci wallahi sakon da zan ba wa matasa shine zan ci haka mun san gida na da ƙarfi amma ah, ba ra'ayi ne mai kyau ba ba ra'ayi ne mai domin yanzu turai ya sake ba kamar zamanin da in ka shigo ba takarda Ka kai da kanka za ka yi dana sani da ka shigo na muna addu'a kowa ya samu ya shigo kowa da rabon shi dare amma ta wannan fanni ba abin da zan ce ma dan uwana ya ke ya bi shi bane don in ka shigo muna da waɗanda suka shigo yanzu haka da waɗanda mu kanmu ni da kaina na garanti ma wasu da yake wahalan da suke ciki yanzu haka ba wahalan wasa bane ana amurka takarda shi daga nan amurka duk da garantin da muka garanti musu ba wahalar wasa suke yi ba shi yasa wai ka taso ka je ka bi daidai ka bulla nan ka bulla nan ka ba shawarar kirki ba ne ba zan ba kowa wanda ba. mutum baya da visa baya da abubuwan da ya kamata ya shigo kamar dai an gayyato shi kawai dai mutum ya zama shi kenan. Wallahi gara ka ya zaman ka gida. Hmm. Ganin ka laihin ga waza aza me yasa mutane suna barin inda suke suna ta wasu kasashe daban duk da cewa musa Afirka tubarakallah ƙasa ce wadda Allah ya bata albarka ko me ya kamata a magance wannan matsala haka ina ganin nema game da samu kenan dama abin da ke kaina kenan don matasa ko kuma mu duka mu bar gida mu zo mu zauna muna wani rayuwar da ba iyalai ko iyaye kusa da mu ya fito ga irin shirin da shugabanninmu suka yi mana a gida domin in ka duba yadda turawa suka tsara kasashen garin su ban ga abin da ya hana mu ba za mu yi irin wannan ba duka ne abin da suke tafiyar da ganin su da su shine adalci adalci hmm. adalci bature bai wasa da adalci mu kuma kasashen mu abin da muka kubuta kenan rashin adalci shi ke kashin mu amma ba haka ba duk ababen da ubangiji ya bamu duka su turawa ba su da shi duk wani abin da suke amfani da shi duka wurin mu suke zuwa su samu Mm-hmm. To me ya sa mu ba mu iya mu gyara garin mu mun tashi matasa sun bar gida sun wahala an bi desert a shigo kasan turai wai za a zo a nemi halali duka ya fito da shugabannin mu irin shirin da suka ajiye gida. Sai in akwai wani laifi to shugabannin mu zan biya ma. Mm-hmm. Kuma ba zan ja baya ba wallahi. To ganin ka yanzu waɗanda su suka samu suka yi nasara suka zo nan suka kwashe shekaru da dama wani kira gare ka gare su wani taimako za su ba kasashen su na asali kamar mu da muka zo muka yi karatu mun zamna shekaru da shekaru nan ga ka ganin ka wani irin agaji za mu iya kai ma gwamnati za mu iya kai ma al'umman mu can ta gida haka ko za mu iya taimaka musu muna nan kuma za mu iya taimaka musu eh wannan babban tambaya ne sosai amma zan kamanta shi ne ne eh, kowa ya sani ko da wani yanzu haka muna muna muna kusantan eh, layya do abin da za a ci a sha gida duka yana fita kafin turai ne ya je gida da layya da ko su kristan ma ya kai krismasin nasu to hmm. mutane da ke turai su ke kai agaji taimakon duka mu ke kaiwa to wurin wannan dai za a taimaka yan uwa duka kowa ya yi kokari duk irin taimakon da za ka iya ya taimaka daga gida sannan mu da muka yi karatu nan ga kuma to ana dai son a je gida a je a taimaka amma yadda in ka je gidan ma yanda kake gani suke so kai ka bi su irin nasu rashin adalci ne sai ka ga ya hana ka iya zama gidan ka taimaka daga gida amma in ba haka ba walla duk wani wanda ke kafin turai da yake da karatu ko yake da wani ilimi yana fama ne da ya gida ya je ya taimaka da wa'annan kenan da gani ka rashin adalci shi ke bayan duka wannan lamari da yasa afirka da dama suna barin inda suna barin inda suke can su zo nan kasashen waje haka abinda da ni nake gani kenan rashin adalcin nan hmm. rashin adalci to wani kira abu ne sosai wani kira gare ka yanzu ga shugabannin afirka masu sauraron mu musamman in ce najeriya da chad da niger abin da ke kira zuwa ga masu sauraron mu ne shine kamar yadda na faɗin nan na shugabannin mu mhm. adalci ya kamata su mana su mana gaskiya su mana adalci ya so wa'angan na in ya gamu da addini mu dama addini dai kowa ya san mu afirka kowa muna da addini mun kama addini ba da wasa ba to addinin mu kuma shi ya karantar da mu komai a bisa kan adalci ne to sai mu kokari mu kama adalci mu yi ma talakawa da kowa da kowa ai ma jama'a gaskiya don wannan ya kwanta wallahi rayuwar mu kuma zai kwanta mashi insha Allah to malam awalla muhammad mun gode kwarai da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke babban birnin washington dc kuma sati mai zuwa idan allah yarda na gode kwarai Abdulaziz Adili Toro an gaishe ka sai mu koma gefe ɗaya a halin yanzu mu bar Sulaiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. halin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas waɗanda suka hada da 'yan nishar biyu da faransawa shidda a dajin yawon buɗe ido da ke garin kure na yankin tilaberi a ranar lahadin da ta gabata na daga cikin manyan labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridu a wannan mako jaridar lebanon na cewa akwai alamar tambaya a dangane da yadda aka kai wannan hari a bisa la'akari da yadda maharan suka zo a kan babura alhali tun a watan janairun 2020 hukumomi suka kafa dokar hana yawo da babura a baki ɗayan jihar talaberi da nufin murkushe ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci jaridar air m na cewa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin chadi ta yi nasarar kama wasu masu yi wa boko haram hidima dauke da tarin magunguna da bahukuwan takin zamani a wani wurin da ke kewayen tafkin chadi cikin gundumar gegime ta yankin difa jaridar ta ce sanarwar rundunar ta mngtf ta kara da cewa daga cikin kayayyakin da dakarunta suka kama har da sinadaran da ake amfani da su wajen yin allura yayin da shi kuwa takin zamani ke matsayin wani abin da 'yan ta'adda ke hada bom na gargajiya jaridar le ta bayyana cewa wasu jami'an kasar libya a ƙarƙashin jagorancin babban sakataren rundunar mayakan kasar abdulkarim hadiya da wasu sarakunan ƙabilun libya sun kawo ziyara a ƙarshen mako a nan Niger, inda suka gana da shugaba isuhu muhammadu a fadarsa jaridar ta ce jami'an kasashen biyu sun tantauna ne a ci gaba da neman mafitar rikicin da ya ƙici ya cinyewa a tsakanin ɓangaren cin libya da na yammacin kasar kan maganar cancantar shugabancin kasar da ta shiga halin rudu bayan faduwar gwamnatin Kaddafi a shekarar 2011. Mu rufe sharhin da jaridar Lanketer wace ta ruwaito cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ta yi watsi da wani ƙudirin dokar da 'yan majalisar dokokin ƙasa suka kirkiro da nufin ƙara wa kansu kudaden alawus. 'yan majalisar sun buƙaci ƙara wa kansu jika ɗari biyar na sefa a kan miliyan ɗaya da rabi da ake basu a kowace shekara domin sayan wasu kayan buƙatu sannan suka buƙaci a rinka basu jika ɗari uku na sefa a kowace sallah domin hidimar iyalansu abin da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da shi saboda a cewarta larura ce ta ba gaira za a ɗora wa ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger za mu kammala shirin ne da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka tafarkin dogaro da kai shine babbar manufar ayyukan hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta amurka wato usa babban makasudi shine fuskantar da ayyukan samar da ci gaba na gwamnatin amurka ya zuwa wani lokaci da babu buƙatar samun tallafin kasashen waje. Shirin na USAID yana ƙoƙarin daidaita tunaninmu akan yadda za mu cimma burinmu wanda kuma shi ne zai kawo ƙarshen neman taimako daga ƙasashen ƙetare. In ji mukaddashin mataimakin babban jami'in hukumar ta usa mai kula da nahiyar Afirka Chris Maloney. Ya ce idan muna son kai ƙarshen neman tallafin ƙasashen waje a wata ƙasa. hakan na nufin sai kasar ta kasance mai dogaro da kanta akwai hanyoyi biyu da usaid take kallon dogaro da kai na farko shine duba yanayin kokari da ƙasa take yi a cewar mukaddashin jami'i malone what i mean by commitment are things like policy choices informal governance mechanisms, cultural norms. Ina nufin kokari wanda ya kumshi zaɓin manufofi, dabarun tafiyar da gwamnati, al'adu da ɗabi'u da sauran abubuwan da za su taimaka ko za su kawo tarnaki ga ƙasa a fafutukar samar da ingantaccen zaɓi a tafarkinta na samar da ci gaba. Na biyu kuma USAID na duba ƙarfin da ƙasa take da shi. So things like education levels, health levels, the ability of the government to deliver services. Ya abubuwa kamar matakin ilimi da na kiwon lafiya da kuma ƙarfin gwamnati na aiwatar da ayyuka sai ƙarfin ƙungiyoyin farar hula da tsarin tattalin arziki da sauran abubuwan da ba za a iya sauya su haka kawai nan take ba. USAID ta yi amannar cewa ta hanyar taimakawa kasashe su bunƙasa ƙarfinsu ne zai ƙarfafa wa ƙasashen ci gaba a fafutukar zamowa masu dogaro da kansu. da kuma samun damar iya fuskantar ƙalubalen ci gaba. If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that country has to be self-reliant. Manufar kama tafarkin dogaro da kai kamar yadda nake so in faɗa. shine ingantacciyar hanyar tattauna tsarin samar da ci gaba tabbatar da cewa muna ba da himma sosai akan wannan da kuma musamman a bangaren afirka duba himma da kwazo a ƙasa da kuma gano yadda za mu ƙarfafa musu gwargwaron yadda za mu iya idan kana buƙatar gano yadda wata ƙasa take ƙoƙari a tafarkin dogaro da kai da kuma yadda take gogayya da makwabtanta ko kuma kowace ƙasa mai tasowa. to ka duba tsarin hukumar USAID na kasashe. Wannan mahangar tana amfani da bayanan wasu kafofi na daban domin auna kwazo da karfin kasashe da kuma gano karfin dogaro da kai ko kasawa a ma'aunai goma sha bakwai. Ana iya samun bayanan a shafin hukumar na yanar gizo wato selfreliance.usa.gov domin gano kasashen da aka saka a jerin matsakaita ko masu karamin karfi. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin Kwanni ta jamhuriyar Nishiyar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. masalam salam.